ayyato yi to ko na arba'in arba'in da hudu ne ko na manta ne ina jin darasi na arba'in da uku ne yau eh. kuma wata bishara shine kitabu tauhidin da muke daga kasan na ɗaya zuwa kasan na ashirin da bakwai akwai waɗansu yan uwa daga cikin baki da suka zo nan kwanaki daga kasar saudiya sun tafi da shi can gurin sun je sun ɗauki kasar 27 na farko don lokacin ba a ƙarasa zuwa yanzu ba suka je aka tace sautinsa kuma aka buga shi wani adadi mai yawa aka yi masa gida irin na qur'ani din nan yana kan hanyarsa zuwa amma sayarwa za a yi ba <laughs> ba sarka bane ba Allah kalla dai sun taimaka matuƙa ƙwarar da gaske yadda sautin zai fito don sun tace sun sa na'ura wadda ta fito da sautin sa kamar ga mutum na yi a zaune eh. na'am ita ce me eh idan mutum ya ce maka haka gaya mun tsakaninka da Allah nawa ka saya domin in yi maka ƙari na riba kan abin da ka saya abin da za ka fahimtar da shi cewa sai na faɗa maka nawa na saya wannan baya cikin sharaɗin kasuwanci amma tun da ka haɗa ni da Allah ni yanzu zan yi aiki na da wani hadisi na daban da manzo Allah ce duk wanda ya roke ku dan Allah ku ansa masa zan ansa maka saboda wancan hadisin ba dan sharadi bane ba to a lokacin in zaka faɗa sai ka faɗi gaskiyar abin da ka saya ya iya cewa na ƙara ma naira biyar ka ce ban yadda ba na ƙara ma dubu ma ka ce ban yadda ba tunda lokacin nan faɗa masa abin da ka saya daban yadda da ƙarin da ya baka kuma wannan yana cikin mulkin ka har yanzu a ƙa'idar kasuwanci wato abu ne inda za a yi shi gaskiya da gaskiya ba wanda zai ci wani la darar wa la to amma abin da yake faruwa kowa yana son ya kasance shi ne zai rinjaye kan dan uwansa wannan kuma a ɗabi'ance haka harkar kasuwanci take sai kaza a ban sayar ba tsare kaza a haka to amma da abin da ake so ya zanto an gina abu kan gaskiya eh hmm. eh. eh eh wannan haka ya kamata yana cewa kasashen da suka ci gaba ko kuma waɗansu wurare ma da ake gudanar da kasuwanci irin na zamani za ka kawai an riga an rubuta farashi jikin haja kai da ba za ka tambayi ragi ba wannan haka ne idan aka haka ba laifi aka yi ba amma nan inda laifi yake idan gwamnati ce ta bayar da farashi ta ce kawai wanda ya kara ka haka price control kenan wannan annabi ya hana cikin hadisi amma idan ni ne da kaina na kididdige a kaina farashi na makala jikin haja ta wannan babu laifi amma laifi ne gwamnati misali ta zo ta ce gwangwanin madara naira ashirin ashirin duk wanda ya kara a kama shi laifi ne gwamnati ba ta da damar da za ta yi wannan amma idan mutum ne ya kayyade wa kansa ya rubuta jikin haja wannan babu laifi kuma wannan ya riga ya hutar da kansa ya hutar da mai saya eh na'am ah, na riga na faɗa ma kuma in dai ba mai mai kake so in sake cewa ba ba wani price control san sama tsarin musulunci babu shi cewa a wajabta wa mutane su sayar da su a farashi iri kaza babu wannan babu na'am azumi wata irin kafara ba lalle bane kai shi a rarrabe kai shi a rarrabe kai shi duk wanda kai yayi ko a rarrabe ko a haɗe eh, in dai ka fara rantsuwa ne duk wanda kai yayi ina yudahiuna suna ne wato almubahat shine yunkurin kamanceceniya da abinda Allah ya suna kwatanta abinda suka yi da abinda Allah ya na'am wannan da wannan eh ya halatta wannan ko kuwa haka ne shi ne sayan eh yanzu misali mai sai sai ya zo wurinka kana sayar da haja yace faɗa mun tsakaninka da Allah nawa ka saya abin nan da ya ba ma cewa yayi haramu ko ba haka ba amma dai baya cikin sharɗin kasuwanci ni mai haja zan ce baya cikin sharɗin kasuwanci in faɗa maka yanzu an kawai zan baka ne dan wani hadisi da yake wanda ya roke ku dan Allah ku ansa masa wannan mun karanta shi a nan gudu to wannan kawai zan bi amma ba dan ya zama dole ba eh duk hoton halitta na abu mai rai ke ake magana su ba dangin zuzu bane yana da rai amma abinda baya da rai fa to abinda baya da rai shine suka yi dan ba akwai sabani da zaman faɗa mana ba abinda baya da rai iri biyu ne ko abinda yake mai hauhawa ko wanda baya hauhawa an gane ko abinda yake baya da rai iri biyu ne ko mai hauhawa ko wanda baya hauhawa wanda baya hauhawa kamar dutse baya ƙara girma ɗoriya akan yadda Allah ya yi an gane ko kamar korama kamar tekuna suna nan a yadda Allah ya yi su amma wanda yake hawa fa kaman bishiya za ga ta faro tana karaba tana girma tana girma tana girma an gane ku to imamu mujahid ya saba jumhur shi yana ganin ko da abu baya da rai inda yana hawa haramun ne kaza na shi a wurin imamu mujahid an gane ku amma wanda baya hawa haka yake tsabagensa a sandare wuri guda kamar duwatsu da ruwaye da sauransu wannan babu laifi amma dai maganin jumhur ta fi shi karfi ba dukkan su gaba ɗaya zaka iya yi babu wani haramci a cikin waɗannan wallahu alam ko ya hakuri sai lokaci na gaba insha Allah ana ba da sanarwar cewa daga gobe litinin za a fara sayar da fom na makarantar usman bin affan bangaren matan aure ga wanda suke da sha'awa gobe litinin kuma za a ƙare ranar laraba duka kwanaki